أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin takwas ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu. wanda ya daidai da biyar ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road a gwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka أحكام الجنائز وبدعها نشف محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند مكقوانا أشافنا تريد الستن زامتاشي أفقرة تتمانن دذيو أجير مبانا كراتون للتافي wannan shine majalisi na 93 malam ya koro mana bayani akan yadda ake yin sallar gawa mun yi kabbara ta farko cewa ana karanta fatiha da abin da ya tsawwaka na sura in aka taƙaita a fatihar ya wadatar idan aka ƙara da sura sunna ce kabbara ta biyu za a yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine salatu ibrahimiyya kabbara ta uku shine a yi wa mamaci addu'a a roƙa masa gafarar ubangiji a roƙa masa Allah subhanahu wata'ala ya sa aljanna ta zama makomansa sa'an nan kuma ya gafarta masa ya warware kurakuran da yake tsakaninsa da shi ya zama na dalilin samun tsira a wurin Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka samu mutane arba'in ko guda ɗari suka roƙa wa gawa gafara suka yi mata sallar gawa kuma mutane ɗarin nan ko arba'in ɗin nan ba sa shirka tauhidi ne tsantsa a zukatansu ba sa shirka ko da wannan gawar ta cancanci ukuba ta Allah matukar ba shirka gawar take yi ba dalilin mutane arba'in din nan da suka ruka masa gafara Allah zai yafe masa duk girman laifin matukar ba shirka bane sannan ya sa shi a aljanna ta dalilin tauhidin da suke da shi kaga wannan shine fa'idar tauhidi sannan muna kabbara ce ta hudu to shine malam yace والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع ما لن يتشي ين أدعى أكان كبرة تكرشي دسلم شيما أنشر أنت إذا ما ممنتا با منشي أكراتم نبايا idan aka yi kabbara ta hudu ana da zaɓi ko ko dai liman ya yi addu'a ko kuma ya ɗan yi shiru na 'yan seconds sannan sai ya sallame duk wanda ya yi ya tabbata to shine sai malam yake ce maka ana yin addu'a tsakanin kabbara ta ƙarshe shine kabbara ta hudu da sallamewa an gane li abi ya'fur an abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu qala saboda hadisin abu ya'fur daga abdullahi dan abi aufa Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce shahidtuhu wa kabbara ala jinazatin arba'in na halicci sallar gawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gansa yayi kabbara akan gawar kabbara guda hudu sun makama sa’atan sa’annan ya tsayu wani ɗan lokaci ya ani ya jiru yana nufin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana ta’adda’a. bi ma’ana kabbara ta hudu manzan Allah sallallahu Alaihi ya tsaya wani ɗan lokaci yana addu’a sun makala a tarauni kuntu ukaddiru khamsan sai ce shin kuna ganin zan yi guda biyar ne? qalu la sai suka ce a'a ba ma tsammanin kabbara biyar za ka yi qala inna rasul shi abi aufa abdullahi bin abi aufa yake ba da labari an gane sai ce. qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yukabbiru arba'an abdullahi bin abi aufa yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance yana yin kabarbari guda hudu idan zai yi wa gawa sallah an gani abin da ya sa ya faɗi hakan saboda a inda yake wasu suka yi guda biyar amince wannan zai na arkan mun karanta hadisinsa a baya shi limami ne a sham iraq kuma da aka zo da gawa shi sahabi ne gawar da aka zo da ita kuma ba sahabiya ba ce gawa ce ta tabi ya masa kabbara guda biyar kuma ya ce haka na zaman zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yi kagai saboda shi abin da ya gani kenan ko shi kuma abdullahi bin abi aufa ya ce za kuna ganin ni guda biyar zan yi sai suka ce a'a sai ce ni na ga manzon Allah yana yin guda hudu kaga shi ma abin da ya gani kenan ko kaga kowa na ba da labarin abin da ya gani yayi shaida kuma ba ba sa cin karo da juna an gane dan kada ka ce ah to wannan ya ce hudu wancan ma ya ce biyar wancan ya ce shida wancan ya ce bakwai wancan kuma ya ce tara an gane kada mutum ya a'a wani lokaci manzan Allah an zo da gawa ya yi hudu shine aka sani an gane wani lokaci an zo da gawa ya yi kabbara biyar an gane wani lokaci in an zo da wata gawar sai ya yi kabbara shida wani lokaci in an zo da gawar sai ya yi kabbara bakwai wani lokaci in an zo da gawar sai ya mata kabbara guda tara amince wannan shine malaman fiki suke kira ikhtilafu tanawu'i sabanta nau'i a wurin ibada kabbara ta hudu wannan shi muka fi sani to na biyar ɗin me ake karantawa shine mutane ba su sani ba ko na biyar ana addu'a ne ga mamacin kada shi yafi bukata na shida ma mamacin ake yi wa na bakon ma mamacin ake yi wa na taron ma mamaci ake yi wa kada ka ce me yasa ba a faɗi takwas ba manzala bai takwas ba tare ya yi shida ya yi biyar ya yi shida ya yi bakwai sannan ya tara wato in aka zo ba a tsayawa a takwas sai dai a yi bakwai takwas tara an gane wannan kuma su ne duka suka tabbata a sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce kaga anan ya faɗi manzan Allah ya yi kabbara ta hudu kuma ya tsaya ya an gane kenan mu ma babu laifi idan muka yi na kabbara ta hudu sannan mu yi addu'a mu tun daga shi an ce manzo Allah yayi bayan yayi kabbara guda hudu kada mu manta a baya malam ya mana shimfiɗa kabbaran harama ta sallar gawa ita ce kaɗai ake ɗaga ne hannu aka ce Allahu akbar shikenan kabbara ta biyu ba za ka ɗaga hannu ba sai dai ka ce Allahu akbar kabbara ta uku ma Allahu akbar kabbara ta hudu ma Allahu akbar sannan sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shine asalin sunna sallama guda biyu a wajen sallar gawa ita ce sunna jifa jifa ne manzo Allah ke sallama guda daya mu kuma sai muka juya shi sai muka mai da shi guda na daya kawai saboda haka in wani ka ga liman yayi guda biyu sai mutane su dan fara shakka anya wannan limamin kuma kaman yaya wanda shi ne asali za mu ji karatu a gaba insha Allah mala yace akhrajahu al-baihaqi wannan hadisi Imamul bai baihaqi ya fitar da shi a cikin sunan al-kubra na hudu shafi na 35 bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce thumma akhrajahu huwa nan har ila yau shi din da baihaqi ya fitar da shi a cikin sunan al-kubra ta sa mujalladi na hudu shafi na biyu zuwa shafi na 43 wa ibn maja haka Imam ibn maja a sunan dinsa mujalladin farko shafi na 457 wal hakim haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 360 wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na 4 shafi na uku. min tariqi ibrahim al-hajari ta hanyar ibrahim al-hajari an ibn abi aufa daga ibn abi aufa bihi da wannan isnadin illa annahu rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai shi ya jinjina shi cewa hadisi ne musnad zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mawqufi bane ala ibn abi aufa wa zada ba'da shi a ruwayarsa ya yi ƙari ruwayan imamu ahmad kenan ya yi ƙari bayan faɗinsa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ibn abi aufa ya ce lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa kana yukabbiru arba'an ya kasance yana kabarbari guda hudu a sallar gawa thumma yamkusu sa'atan sannan ya ɗan zauna a kabbara ta hudu zuwa wani ɗan lokaci fa ya kulu ma sha Allahu an ya kula sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abinda Allah ya ga dama ya ambata na addu'a a kabbara ta hudu summa sallama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama wa qala al-hakim imam hakim an-naisaburi abu abdullah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace hadithun hadha hadithun sahihun yace wannan hadisi ne ingantacce wa ibrahimu lam yunqam alaihi bi hujjatin malam yace shi ibrahim ba a mai da martani a kansa na wani hujja akan matsala yana da wata matsala qultu imamu nasiruddin albani ya ce sai ni na ce bala E, haka abin yake ولذلك تعقبه bi بقوله saboda haka ne imamu zahabi ya bi shi da maganarsa ƙultu ba'afu ibrahim suka ce, imamu zahabi yace sun raunata shi imam a wato ibrahim alhajar qultu imam nasiruddin albani yace wa zalika li su'i hibbihi hakan wai ya faru ne saboda yana da mummunan hadda wa qad ashara ila zalika al-hafiz bi qawlihi fi at-taqrib hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafinsa at-taqrib yayi ishara zuwa ga haka layyinul hadith wato shi ibrahimul hajari hadisinsa layyin bi ma'ana hadisinsa ba yi da ƙarfin hadda rafa'a mawqufatin wato shi ibrahim alhajari yana ɗaga hadisan da suke mawqufi ne bi ma'ana nasa ne kaɗai sai ya jingina ta zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi bi ma'ana hadisi ne mawqufi amma shi sai ya ce manzon Allah ne ce maimakon ya ce sahabi ne ya faɗa haka an gano wannan wannan shine dalilin da yasa suka ce yana da matsala fawaid al'ula malam yace fa'ida ta farko qala al-hafiz fi talkhis imam hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin at-talkhis al-hadir nasa a ƙarƙashin magana ta dubu ɗaya da ɗari takwas da ashirin da biyar ƙala ba'adul ulama'i ya ce wasu malamai sun ce ikhtilaful ahadith fi du'a bambancin da aka samu a wajen addu'a hadisan da suka zo alal jinazati akan gawa mahmulun ala annahu kana yad'u ala mayyitin bi du'a'in ana ɗaukansa akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi addu'a ga wani mamaci wa ala akhar bi ghairihi wani mamacin kuma ce masa wata addu'an daban an gane in an kawo wannan gawan yi wannan addu'an in an kawo wata gawa yi addu'an da ba shi yi anan ba shi sa muka samu ruwayoyi da malam ya kawo mana a baya ko kuma duk wanda ka yi ya wadatar malam ya ce wallazi amara bihi asulun du'a kuma shi ne wanda asalin addu'a ya yi umarni da shi shi ne wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yi in ka yi wannan to ba ka bukatan ka ɗauko wancan ka shigar da shi wannan in ka tsaya a wannan to ka tsaya a wannan in wannan za ka yi to ka yi wannan in wancan za ka yi shi ma ka yi shi amma kar ka ɗauko guda biyu ko uku ka cakuɗa su a wuri ɗaya don manzo Allah baya yin haka guda ɗaya yake ɗaukawa a cikin guda hudun in ya ga dama yayi wannan in ya ga dama yayi wancan in ya ga dama yayi wannan in ya ga dama yayi wancan to kai ma duk wanda ka ga dama ka ɗauka kai ya inganta saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake yi a wajen addu'a malam yace as-saniyatu fa'ida ta biyu قال الشوكاني في نيل الأوطار إمام الشوكاني أتكل التافنسا نيل الأوطار مجلدين هدو شابنهم سند بيرياتي إذا كان المصلى عليه طفلا in wanda ake yi wa sallah yaro ne karami istuhibba an ya kulal musalli an so ni da kai da muke yi masa sallah mu ce اللهم اجعله لنا كلفا وفرطا وأجرا اللهم اجعله لنا كلفا كسا يارا نن يزم مقباتي قريم على هرا وفرطا دكما أجيا وأجرا دكما لادا أماني ya zama ajiya saboda daman ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam al-Bukhari ai ya ce za a shigar da za a ce shiga aljanna da sauran ashabus sunan in ya zo kofan aljanna ya tsaya sai ce Allah ce shiga sai ce ni ba zan shiga ba sai an zo da babana da mamana sai Allah ya ce ina babansa ina mamansa sai ya ce ga babansa can ga mamansa can za a kai su wuta Allah ce me ya kai su wuta saban Allah ko shirka sai mala'iku su ce saban Allah sai Allah ce to a dawo da su sun ci alfarmawa kenan ɗansu kaji shi ne aka ce ajiya kenan ko zai zama dalilin su daga ne azabar Allah sai a shigar da su aljanna a ce to ku bi ɗanku yanzu sun ci alfarmawa kenan da shi kuma sai shiga aljanna in shirka kuwa iyayen suka kasance suna yi sai a ce to shiga kai fa da iyayenka har abada babu wani dalili da zai sa ka cece su saboda sun mutu suna shirka Allah ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi janna, wa ma'awahu an wa ma lidh-dhalimin min ansar yadda al'amarin yake duk wanda yayi tarayya da Allah tabbas Allah ya haramta mai shiga aljanna a tafau in ji Sakwatawa suka ce faufau faufau ko a tafau har abada an gane faufau faufau har abada shi da aljanna makomarsa wuta A zalimi wanda ya zalunci babba shine shirka ba yi da mataimaki a wannan ranar kaga ɗan ba zai zama masa ceto ba sannan akwai magana da imamu ahmad ya faɗi irin waɗanda. yaransu an haifi yaro yau gobe sai ya mutu sai ka ya ce shi ya huta ma da siyar ragon suna an gane ka san mutane ne masu ka da ah, wani ma in ya siya zai siyar ne wallahi siyarwa ya suke yi in ya siya sai ya siyar imamu ahmad ya ce in ba ka mai yankan nan ba to ba zai cece ka ba ranar tashin kiyama saboda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin marhunun bi duk wani ɗa da ya fito duniya sawa'un yana da rai ko ba yi da rai in dai ya cika ɗa an jingina a yi masa aqiqa saboda haka ko da ya mutu sai ka masa aƙiƙa kuma sai ka sa mai suna wannan yaron da ya fito ya koma sunansa misali abdullahi an gane sai a mai yanka rana ta bakwai a yanka ragon a kasa naman in ka ga dama ka cinye naman kai kaɗai in ka ga dama ka kasa shi uku ɗaya ka ba da shi sadaka ɗaya ka ba da shi kyauta ɗaya kuma ka ajiye ka ci kayanka an gane in kuma ka ga dama ka raba shi biyu kashi na farko ka yi sadaka da shi kashi na biyu ka ajiye shi ka ci kayanka halak malak duka daidai ne an gane amma ka san wani zai ce ma shi fa wannan kuɗin shine yana ganin kamar ya asararta shi baya kallon su a matsayin ibada lada za a rubuta maka a ciki sannan kuma yaron nan za a kira sa da sunan ranar tashin kiyama to ya mutu baka sa mai suna ba dan kowane ɗa ana kiransa fulanu bin fulanin haka hadisin abdullahi dan umar dan khattab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin imam al-bukhari da muslim cewa kowa Allah zai kira sa fulanu bin fulani wani dan wani to kaga shi kuma shi sa Sheikh Salih bin Uthaymeen yake cewa hatta saqafat wannan yaran da aka yi barin su in ya kai wata hudu zuwa sama ya zama ɗake nan ko to shi ma za a sa mai suna sa'annan kuma ne za a mata yanka saboda shi ma mutum ne kuma za a ajiye maka shi a ƙarƙashin tarbiyyan annabi Ibrahim da matarsa Sara hadisin Imamu Hakim a cikin mustadrak nasa hadisin Anas bin Malik yace auladul muslimin alladhina matu tahta kafalat Ibrahim wa zawjatuhu Sara thumma yuraduna ila ila abaihim yawm al yace yaran da suka mutu daga cikin yaran musulmai za a ajiye su a ƙarƙashin kulawan annabi ibrahim da matarsa sara shine a da zaka ji ana cewa yana makarantar annabi ibrahim an gane ya ce sa'an nan za a mai da shi zuwa ga babansa da mamansa ranar tashin kiyama za a maka da shi to shi fa imam Muhammad ya ce in baka sa mai suna ba to kai asarar amince wannan eh Allah ka shirar da mu to ne malam yake cewa yaro ɗan ƙarami za a yi wannan addu'an rawa zalikal baihaqi min hadisi abi hurairata wannan asari imamul haƙi ya fitar da shi a cikin sunan Kubara tasa daga hadisin abu huraira wa rawa mithlahu sufyan fi jami'ihi sufyan sauri yana da jami'a nasa littafi ina fata an gane kamar yadda jami'u tirmidhi shi kuma jami'u sufyan thawri yana da littafi da wannan suna anil hasan shi ma daga hasan al-basri amince wannan qultu Nasiru nasiruddin albani yace hadithu abi hurairah inda al-baihaqi isnaduhu hasanun wannan hadisi na abu huraira wanda imamul bai ya fitar da shi a cikin wato sunanin kubara tasa isnadinsa isnadi ne kyakkyawa wala ba'sa fil amali bihi babu laifi yi aiki da shi fi mithli hadha mawdi' a irin wannan wuri idan an zo yi wa yaro addu'a wa in kana mawqufan yace ko da yake hadisin mawqufi ne wato maganan Abu Hurairah ne an gane idza lam yuttakhab sunnatan amma da sharadin ba a dauke shi sunna ta cewa dole sai an yi ta hakan ba bi haythu yuaddi zalika ila dhanni annahu an annabi sallallahu alaihi wasallam ta yanda hakan zai iya sa mutum ya saci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dole sai an yi hakan an gane wallazi akhtaruhu malam yace wanda ni zan zaɓa an yad'uwa fi salati ala tifli bin nau'i thani shine ayi addu'a wajen sallah ga gawa ga yaro ɗan ƙarami nau'i na biyu na addu'a amma wannan liqaulihi fihi saboda maganarsa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wa saghirina وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا أنغاني شيني سيتي اللهم لا تحرمنا أجره يا الله كدك حرم تامنا لا دنسى ولا تذلنا بعده bayan mutuwarsa ya Allah kada ka batar da mu kaga addu'a ce mai kyau ko kada ka haramta mana ladansa abin da ake nufi ladan da ake samu na kiradi guda biyu wanda in kai sallar gawa za a baka ɗaya in ka raka gawar har aka je aka binne ta kai abin da manzo Allah ya ce a yi a makabarta za a ƙara maka ƙaran kiradi guda biyu wanda manzo Allah ce kiradin nan kowane guda ɗaya kamar girman dutsen Uhudu kenan in kai sallar gawa aka binne ka raka ta aka binne ta za a baka lada a wannan ranan kaman girman dutsen uhudu guda biyu ka kusan ba karama aiki za ka yi na lada ka samu irin wannan aikin ba ko kaga da mun sani za mu dinga kintatan duk inda muka ji an ce wane ya rasu mun san shi ko ba mu sani ba za mu je don mu samu me wannan ladan amince wannan amma tun da ladan ba gani ake yi ba da kuɗi ne yanzu kwanaki da aka ce federal government tana ba da loan na ko kuma tana ba da kyauta haka suke sa shi ko na dubu arba'in arba'in duk angonni idan ka ji za ka ga layi na matan aure ko bila adadin saboda ne cin banza an gane ga banza ta faɗi an yi layi ga dai dubu arba'in ne ko amma ga mutane sun yi layi kowa yana so da da aka saki wannan abin da yawan mutane ba su yi ba saboda suna ganin kaman ƙarya ne to waɗanda suka yi suka fara yi na farko kowace ta ce ah an bani dubu arba'in wannan mata ce shi ke nan mata suka yi cincirundo a wurin da ake registration ɗin me dalili saboda tana ganin gagara basa ko to da mu ma muna kallon irin girman ladan da aka ce kowane lada kamar dutsen udu Allah na tuba a rana wani irin aiki za ka yi ka zama irin wannan ladan eh a ka san ba karamin aiki za ka yi ba ka samu lada ne wannan girman ko eh kuma an san me dutsen uhudu kuma an san girman dutsen uhudu Allah ka shirya da mu to kaga anan shine a dalilin sai ce wa qad zahaba al-imamu ahmad ila istihbab ad-du'a fi hadha al-mawtin imamu ahmad ya tafi akan an so a yi addu'a a wannan gabar shine kabbara ta hudu kama rawahu abu dawud fil masail kamar yadda imamu abu dawud suleiman bin ash'as as-sajistani dalibin imamu abu dalibin imamu ahmad ne yana da masail tambayoyin da yake yi wa imamu ahmad shi kuma yana rubuta su ya ce akar makallawa me kaza fatawa kenan ko sai imamu ahmad ya ce kaza ne shi sai ya rubuta na tambayi imamu ahmad ya ce min kaza sai rubuta kaga yanzu yana rubuta amsoshin da imamu ahmad ya bada akan tambayoyin da shi ya masa an gane a ya ce ana 153 anhu daga shi imamu ahmad wa huwa mazhabu shafi'iyya wannan maganar cewa an so liman idan ya kabbara ta hudu ya dan yi yayi addu'a mustahabi ne shi ne mazaba ta shafi'iyya wasu dalla nawawi fil majmur imamun nawawi abu zakariyaku ya bin sharaf annawawi a shafi'i a cikin almajmur shi ma ya kafa hujja da shafi'iyya a kan wannan maganar mujallabi na biyar shafi na 239 bi hadithin hajari da hadithin ibrahim al-hajari kenan an gane wancan hadisin da aka ce an dan tattaba shi wannan malam yace babu wani dalilin taba shi an gane al-mazkur a'lahu wanda muka ambace shi a sama wastidlalu wal bima qablahu aqwa amma kafa hujja da abin da yazo gabaninsa shi yafi karfi wa huwa hujjatun ala al-hanabiyya wannan hujja ne akan mazhaba ta hanafiya haythu qalu da su hanafiya suka ce summa yukabbiru rabi'a liman yayi kabbara ta hudu wa yusallimu min ghairi dhikrin bainahuma sai yana cewa Allahu akbar kabbara ta hudu sai ce assalamu alaikum kawai ba sai yayi wani addu'a a ciki bayan kabbaran ba mu ma a malikiya an ce in kai kabbara ta hudu kawai sai ka ce assalamu alaikum an gani amma shafi'iyya da hanabila an gane sun tafi a kan cewa ne ana yin addu'a kuma ga asari ga hadisi sun kawo amince wannan saboda haka idan liman ya kabbara ta hudu yana da dama yayi addu'a amince wannan yayi addu'a ga kowa ga wannan mamacin da kuma wannan yaro asalisa magana ta uku fa'ida ta uku kenan وذهبت الشافعية أيضا tafi الشافعية تنتفي إلى وجوب مطلق الدعاء Sun ce yin addu'a ga mamaci kai tsaye wajibi ne ba tare da iyakance ga nau'in addu'an da za a yi ba su kuma abin da suka ce kaga nan duk mun karanta hadisai ga irin addu'o'in da manzala ke yi ko to su suna da magana guda biyu za ka iya yin wancan kuma in ka ga dama ma ba zai ka yi wancan maka zo da naka shafi'iyya suna da wannan fatawar ne dalilin su li hadisi abi hurairah al-mutaqaddim yace suka kafa hujja da hadisin abu huraira wancan da muka karanta a baya cewa imamu shaukani ya kawo ta a cikin nailun auta an fahimci wannan wanda sufiyanu sauri ya kawo ta a cikin jami'insa wanda ya nakalto ta daga Hassan al-Basri kuma Imam al-Baihaqi ma ya fitar da shi a cikin Sunan al-Kubra tasa hadisin Abu Huraira Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran suka ce to kenan kai ma zaka iya yin addu'an ka daga Abu Huraira ya faɗi wannan addu'an an gane wannan wannan shine dalilin Shafi'iyya ta biyu me dalilin su suka ce a li hadisi Abi Huraira al-mutaqaddim sannan hadisin abu huraira wanda muka karanta a can baya banda wannan fa akhlisu lahu du'a ku tsarkake masa addu'a na musamman suka ce to kenan tunda an ce addu'a kaga ba ayyana addu'an da zake yi ba sabanin ɗaya ruwayar da ta zo ga yanayin addu'a kaga wannan ya zo mutlaq wancan kuma ya zo muqayyad ko to su sai suka ɗauke shi a itlaqihi cewa kowa zai iya yin addu'an da ya ga dama malam yace wa hadha haqqun wannan maganar gaskiya ce walakinnahum khassuhu bi takbirati thalitha sai dai su sun ce addu'an da aka baka dama in ka ga dama ka yi abin addu'an da ya sawwaka gare ka a kabbara ce ta uku wanda kuma shine ake yi wa mamaci ko an gane amma su ma da suka faɗi wannan ba su ce duka kabarbarin ba a kabbara ta uku ne kawai za ka iya keɓanta addu'anka na musamman ka yi wa mamaci wa tarafan nawawi bi annahu mujarrad da'awa sai imamun nawawi ya fito da maganar fili ya ce wannan fa faɗi ne dai kawai amma ba wani dalili ba ne wanda manzala ya faɗa haka maza ba su ce ta faɗa haka amma ba manzala ba ne ya ce a yi haka an gano wannan an binci wannan faƙala shi imamun nawawi ya ce a cikin almajmu mujallaji na biyar shafi na ɗari biyu da talatin da shida shi ne faɗi wannan magana an gano wannan malam ya ce wa mahallu hazar du'a a takbiratu salisa wannan inda ake wannan addu'an keɓantacciya wanda mazhaba ta shafi'iyya suke ganin cewa za ka yi addu'a ta musamman ba tare da wani addu'a ta kamar mai ba wa huwa wajibun fiha ne wajibi a kabbara ta uku wala yujzi'u fi ghairiha bila malin ya ce wannan in wani kabbarin da ba na ukun nan ba ba ya halatta ka yi wannan addu'an da ba shi ba walaysa li takhsisihi biha dalilun wadihun malam yace amma keɓanta wannan na ukun cewa kana da daman kai addu'a na musamman ba wancan ma ba yace babu wani dalili a fili da yazo akan yin haka wattafaqu ala annahu la yata'ayyanu laha du'a aw la laha du'a suka yi ittifaki cewa ba a ayyana mata addu'a na musamman a kabbara ta uku amma mun karanta hadisai a can baya ga yadda manzo Allah ya yi su ko addu'o'i nau'i guda hudu saboda haka su a shafi'iyya maganar su guda biyu magana ta farko suna tare da hanabila cewa za a irin wancan addu'o'in da manzo Allah ya ce ai magana ta biyu a ta uku in ka ga dama za ka iya keɓanta naka addu'an na musamman wanda babu ɗaya daga cikin wancan sai dai shi kuma wannan babu dalili akan haka to kaga me ake so mu koma asali kenan ko wannan manzo Allah ya shi kenan an huta qultu imam nasiruddin albani yace na isara ma ƙaddama min ad'iyatihi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, sai dai fifita abin da ya gabata na addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ala mastahsanahu ba'd an shi ya fi cancanta kan wanda wasu daga cikin mutane suka kyautata cewa za a iya yi shine magana ta mazaba ta biyu ta shafi'iyya da suka ce za ka iya yin addu'a taka na musamman wannan in kana jin larabci kenan ko mimma la yanbaghi an yataraddada fihi muslimun wanda bai yiwa a ce musulmi ma yana kwangaba kwambaya akan addu'o'in manzala akwai musulmin da yake tattama akan shi babu an gano wannan sai ce fa inna khayral hadi Hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda fiyayyen shari'a kuwa ita ce shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walidhalika qala ash-shawkani rahimahullah malai ce saboda haka ne imamu shaukani a cikin nailul autar mujalladi na hudu shafi na hamsin da biyar ya ce wa alam ka sani ya kai uwa musulmi annahu qad waka'a fi kutubil fiqh dhikru ad'iyatin غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم يا حقيقة يا ذو أتكل تتفنفكه أنبتا وأنس أدعوئي واندبا دقم ذا ba. يزوبه والتمسك بالثابت عنه أولى yace yin ruko da abin da ya tabbata daga manzo Allah shi yafi dacewa ka ajiye na malaman ne fiqhu ka bi nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda nawa aka ce ka bi wal aslu fil ibada al hazar wa asali da tushe a wajen ibada shine taka tsantsan da kamewa baka yi sai wanda ya zo daga wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne kadai aka ce mai koyi da shi kuma wannan maganan baya nuna reni gawa malaman fiqh yana so ya nuna maka sun yi kokari ne sun fitar da hukunce hukunci amma tunda an samu na manzan Allah wanne ya kamata a bi na manzan Allah ya kamata a bi an gane saboda da shi aka ce kai koyi malam sai ya ce daga ƙarshe ƙultu ƙarshen wannan maganan bal a taƙidu annahu wajibun malam ce ina da ƙudurin cewa ma wajibi ne alamantana ala ilmin akan wanda yake da ilimi bima da alhu sallallahu alaihi wasallam cewa ga hadisan da suka zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga yana so ya ba wa'ancan malaman uzuri kenan ko kila su ba su ga wa'annan hadisan ba shi sa suka kawo nasu addu'o'in ko amma duk wanda hadisi ya zo mai ga yadda manzo Allah yake addu'a a sallan gawa ya ce a tunda malaman fiqh sun ce addu'a kaza ni shi zan yi to bai da uzuri a wurin Allah tunda da wa aka ce kai koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun an gano wannan sai malam yace fal udulu anhu hina idhin yukhsha an yahiqqa fihi qaulullahi tabaaraka wa ta'ala idan ka kibin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya tabbata gare ka ana jiye maka tsoron a wannan lokacin kada wannan fadin Allah madaukaki ya haukanka a tasabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu za ku canza abin da yake na wato dan karami da abin da yake shine mafi alkhairi an gane to wannan shine magana na ƙarshe da malam yayi a kai kenan wanda ya tabbata cewa in da ka karanta a cikin littattafai na fiqh ko irin su misali a risala ta Abu Zaid al-Qirawani ga addu'o'in da ya kawo an gane duk wanda ya karatu na zaure ko haya islamic sai ya karanta risala alal aqalla to kaga wa'annan addu'o'in inda ka haddace su sai ka zo ka zo annan hadisan da shi kake yi to sai ka ajiye wancan sai ka ɗauki wannan ka haddace su sai ka dinga amfani da shi wancan da kai a baya fa kana da lada a wurin Allah saboda ba ka da ilimin cewa akwai wannan an gane yanzu tun da ilimin ya zo gare ka to dole ka yi aiki da shi in ka ki ka ce kana kan wancan to baka da uzuri a gaban Allah Allah ka shirya da an gane to wannan shine karshen wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wato gaba ta 83 yanda ake yin sallama a sallar gawa insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafin mu ba da dama ga tambaya mana ƙara ta'aziyya ga ɗan uwa ga baki daya wanda suke masallacin almanar alhaji abdullahi musa allah ya masa rasuwa jiya shine vice na masallacin almanar muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna ta zama makomansa ya sa ya albarkaci abin da ya bari da zuriyarsa ga baki daya wato ko da yaushe mutum yana ƙara gane cewa shi ba komai bane a gaban Allah wannan bawan Allah da shi aka yi sallan asabahi jiya tare da shi aka yi sallan hijiya kuma bayan sallan asubahi ya zauna a cikin masallaci bai fita ba har sai da yayi salati shuruq wajen karfe bakwai ya yi sallah da da sallah ya fita daga masallaci ya je gida ya je gidansa sannan ya dan sa suit ɗinsa ya dan fita ya dan yi joggling ya taka ya ji yana dawowa kawai ya faɗi shikenan shikenan to kaga irin wannan in abun banza mutum ya je yi shikenan fa ko in wani abun banza shikenan sai zama karshen ka kenan kisa a wannan abu abu ne wanda ya kamata a ce ko yaushe mutum yana ƙara gyara alakarsa da ubangiji kuma bawan Allah na duk wanda ya sansa ya sansa cewa sahun gaba baya wuce shi duk wanda ya sansa iya saninka duk sammakonka za ka zo ka tadda shi ne a sahun gaba bal a cikin ma'aikatansa wani bawan Allah a makabarta yake cewa ya ce jama'a ku sani wannan bawan Allah iya sani na bawan da ke bin sa bashi sannan na zauna tare da shi shekara ashirin da biyu a gidansa ina masa hidima ya ce wata bai taɓa shuɗewa ba a ce bai biya sa albashinsa ba kaga wannan shaida ce ta me mai kyau to ni da kai sai mu ga me muke yi ko wannan kadai sai ya nuna mana idan muka mutu me muka barwa mutane su faɗi akan mu alkhairi ko shari sai kowa wa kansa insafi Allah ya samu dace na'am ikon idan akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu za mu yi addu'a insha Allah na'am wa alaikum assalam to Allah ya sa ni ma na sani na'am eh na'am na'am mai tambaya na tambaya ya ce idan aka yi sallar gawa da mutum ya raka gawar aka je aka binne ta sannan aka dawo gida sai ya zauna ana karban gaisuwa wannan zaman da ya yi yaya sai ce akwai matsala ba a ce ka yi wannan zaman ba bar a yi wannan zaman da muke yi in an mana mutuwa mu tara tanti ko eh ana zuwa bayi daga cikin karantar manzo Allah shi sa idan an maka mutuwa kai za ka yaki wannan a cikin al'umma kai da aka yi mutuwa a gidanka yanzu misali idan naka kaɗan ne ko matarka ko wani naka in ka ce da Allah jama'a daga nan kowa ya wuce kada a je gidana ni ban amince a zo gidana a kofa gidana a zauna ba kuma in ma sun zo ba su ga kasa tanti ba ya suka iya kai da aka mutuwa kuma ka shiga ɗaki ka kulle ƙofa an gane wanda ya shigo wanda ya zo salamu alaikum sai ka buɗe mai ƙofa ya shigo salamu alaikum na Allah ya ji kan rai kaza ka eh, to sai a ƙara gaba ina fata an gane ina fata an gane wannan shine sunnan da manzo Allah ya karantar da mu wannan da mu muke yi al'ada ce muka shigar da ita addini ga kuma yanda addini ya ce mu yi to wanne za mu bi al'adarmu ko ko na addinin wanne to in na addini ne to sai ka tsaye ka nuna mutane ba kai kaman gatijan nan da na baku labari cewa ya ce matarsa kaman alakarsa da ita kaman nana na Khadija ko to shi na ga yana ɗabbaka wannan sunnan don ina zaune a gidan a lokacin saboda bayan na ji labari na shiga yana mun bayani wani ya zo da ya gama mai dan muna zuwa kenan wani ya zo mun zo mun tadda wani tare da shi yana gama mata kawai sai mai haka kawai haka yi kawai da ni sai mai haka kawai bismillah sai ya fita kawai <laughs> ina ba ta an gane wato ka yi ƙoƙari ka raya sunnan shi ne damuwarka a zuciya ba wai ka faranta wa mutane rai ba ka faranta wa mutane rai kuma ka saba wa ubangijinka to wane ina fata an gane yanzu misali an maka rasuwa ba wanda abin nan akwai wanda zai zo abin nan yanzu misali akwai ƙannena da suka rasu ɗaya budurwa ce ɗaya matan aure budurwar da ta rasu muka gama komai da komai muna zuwa na ce mahaifina shi kenan sai ya zauna a falo idan mutum ya zo na ce kada a sa tanti aka ke sa tanti na ce kada a shimfiɗa tabarma kuma aka ƙi shimfiɗa tabarma duk wanda ya zo ya ce to sai aka wuce to yanzu zaka ce baya kaunanta kaga dai ne ubanta dai ko za zaka ce baya ƙaunanta ba dai ko kenan wannan ya kare ita ma wancan dukkan kawai ka'idar kenan to yanzu tun da ya ɗabbaka ga 'ya'yansa idan aka zo aka mutu har tambaya na ce ni in na mutu ba ce wallahi yadda muka yi haka za mu yi naka <laughs> sai dariya ce ba ba <laughs> na ce yadda muka yi wancan haka za mu yi wannan sai dariya ya ce Allah ya samu dace ce Allah ya ba mu sa'an tariya to wannan shine ka yi kokari ka dan baka shi sai a zauna lafiya Allah ka shirye da mu na'am na biyu eh ba bari bai gama tambayar shi ba guda biyu ne ya ce na'am na'am na'am kuma ana yanka masa eh haka yanzu duk Allah ta tafan mu na fiqo eh eh na'am lokacin da ya sani na gane lokacin da ya sani sai sai yaron nan da ya zo ba rai ko ya mutu sunansa wani sannan ya samu abin yanka sai yanka masa shi kenan ko da lokaci mai tsawo yana iya yi eh shi kenan na na <laughs> wato na maganar naman ne dai <laughs> kana zo ka ja kana so ka ja nama kenan ka ja girki eh eh kaga kyauta zaka in ka soya kamar yadda ake a kasa hausa ko sai a kukkulla ya hakuri kyauta ba ana soyawa ba sai a kulla a leda ko sai a ce a kai wacce a kai ma wani wannan shine kyauta sadaka ko yanda kake yi na ragon layyanka ɗanyen sai ka yanka misali ka ce cinyan sai ka ce a kaiwa kaza ne sadaka ke an gane yawwa ka gane yanzu manjinsa? sa yawwa na'am eh eh dukkan lada ne dukkan lada ne duka nau'i ne na lada kyauta yana gadar da ƙauna da soyayya shi kuma sadaka kaga daman ibada ce shi wancan ka jefi tsuntsu biyu ina fata an gane ka je tsuntsu biyu da dutse guda ɗaya ka gane yawa ka samu lada kuma ga na sadaka an gane yawa an gane na'am na'am sadakan bakwai da na uku da na bakwai da na arba'in da na shekara duk wannan al'ada ne na kiristoci aka ɗauko shi aka shigo da shi addini babu shi a musulunci bal hasili ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk matar da ta yi imani da Allah da ranan ƙarshe baya halatta gare ta ta tsaya zaman makoki sama da kwana uku ko da babanta ne mutu a gidan sai dai in mijinta ne ta zauna na wata hudu da kwana goma ko da mahaifinta ne ya rasu ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ƴar uwata ta rasu ta ce ranar da aka cika kwana na uku ta ce ba ni da bukatan tozali amma saboda in yi aiki da wannan hadisin mazala ta ce na cancara wanka na sa kaya mai kyau na ɗauki tozali na sa a idona an gane to mu kuwa nan za a ce ina ai ma Allah Allah yake mutu an gane saboda al'adar ne ya riga ya fasa jikin mutane in baka yi shi ba sai ka ji hagoli ake yi ko wane ma ba su ɗauki babansu da mahimmanci ba ko bai ɗauki matarsa in mace ce bai ɗauke ta da mahimmanci ba an gane to duk irin wa'annan al'adu ne ya shiga yi mana tasiri wanda yake ba addini ba ne kuma sai aka koma ana faɗa yanzu wanda manzo Allah yake ayi yanzu da shi ake faɗa al'adan yanzu ya danne na musulunci kaga shine matsalar mu Allah ka shirye da mu na'am injiniya eh Allah ya shirye mu Allah ya shirye shi eh kai ba kana zuwa karatu ba shi ma da yana zuwa karatu da zai gane eh Allah ya zamu mu dace eh ai din yanda zaka ai yare na shi ne yare na shi ne shi sa ya faɗa haka kawai sakon kenan yare na ka ne eh da malami ne ba zai ce ma haka ba an gane da malami ne ya gaya mai haka ba zai ce ma haka ba eh ka san wasu mutane duk yanda zaka yi in dai ba bakin malam ya ji ba shi ba ya yarda kuma shi kuma wanda je wajen da ake karatun ba eh akwai mutane haka Allah ya sa dace ah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta wa Alhaji Abdullahi Musa wanda ya gabace mu gidan gaskiya Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya sa aljanna makomansa ya albarkaci zuriyarsa bayan tafiyarsa kada ya batar da mu bayan tafiyarsa mu kuma ya shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya yanda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah ya hada mu a cikin firdausul a'la Allah ya gafarta mana mu ya ba mu ikon tuba daga mu har zuwa ranar da za mu koma zuwa gare sa ƴan uwanmu da suke hannun wa'annan mayagun mutane akwai wani bawan Allah da aka bani labarin shi ma daga cikin wa'anda suka zo wannan masallacin ya fita aiki zai je a Bauchi ke hanyar Bauchi aka yan kidnappers suka kama shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kubatar da shi daga sharrin wa'annan bayan Allah duk inda yake Allah ya bayyana shi ya mai da shi zuwa ga iyalansa su kuma Allah ya tona asirin su ya bayyana su sa'annan kuma ya kare dukkan sauran musulmi wanda ba su fada cikin hannunsu ba daga wannan musiba mu kuma da muke nan ya Allah da wannan masu kallon mu ko sauraron mu da ƴan uwa musulmi ga baki ɗaya duk inda suke muna roƙon Allah ya haramta haɗuwar mu da su har abada su ma ya haramta haduwarsu da mu har abada masu shiryuwa a cikinsu Allah ya shiryar da su waɗanda kuma kaddara ta ubangiji ya gabata a kansu ba za su shiryu ba ya Allah ka magance mana matsalarsu da abin da ya dace da su shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa begen mu da ƙaunan mu da tausayin mu a cikin zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ya Allah ka sa mu zama masu biyayya a gare su akan abin da bai saba wa dokarka ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka ƙara masa lafiya ka ba shi lafiya ka gusan mai da dukkan wata cuta sa'annan kuma ka gina masa gida a cikin aljanna mu ma ka ƙara mana lafiya kuma ka gina mana gida a cikin aljanna yadda ka ba shi dukiya ka ba shi ikon kashe dukiyar nan a wajen hidima ga wannan addini ya Allah ka ba mu abin da ya ɗara dukiyarsa kuma ka ba mu ikon aikin da ya ɗara aikin da ya yi da mu da shi baki ɗaya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada yan uwanmu masu kallo da sauraro Allah kai musu albarka da mu gabaki ɗaya ka tara mu a cikin firdausul a'la ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada la ilaha illallah muhammadin rasulullah kuma ka karɓe mu kana masu yadda a gare mu har zuwa ranar da za mu riske ka fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk